فاسر باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون don haka ka fita da iyalanka bayan gushewar wani ɓangare na dare ka bi bayansu kar waninku ya juya baya saboda ya kalli abin da zai auku gare su ku tafi zuwa duk inda Allah ya umarce ku ku tafi